tashar TTB ke gabatar da shirin rai dangin goro. Shiri ne wanda ya kunshi labaran abubuwan ban mamaki, ban tausayi, ban dariya, ilmantarwa, nishadantarwa, wazantarwa da ɗebe kewa. Shirin zai kunshi labaran abubuwa daga sassa daban-daban na duniya. Ku kasance tare da mu domin ɗebe muku kewa a duk rana irin ta yau. A wannan rana muna ɗauke ne da wani labari mai ban tausayi inda wata uwargijiya mai suna Maryam Muhammad a can garin Yola na jihar Adamawa da ke tarayyar Najeriya ta ɗauki wata yarinya 'yar shekara bakwai domin ta mata aikace-aikace a cikin gida wato ta rinka mata share-share da wanke-wanke da 'yan goge-goge. Ita wannan yarinya da ta ɗauka yarinya ce ƙarama mai shekaru bakwai mai suna Angela David. To abinda ya sanya nake ce muku wannan labari mai ban tausayi shine bayan da ta sa ta ta yi waɗannan aikace-aikace na wanke-wanke da share-share da goge-goge Maryam Muhammad da ta zo duba aikin da yarinyar aikin da ta baiwa yarinyar ta mata sai ta ga cewar lokaci ya ƙare garinyar ba ta ƙarasa wanke-wanke da goge-gogen ba wannan abin sai sa ta hasala hasala da ta yi kuwa sai ta ɗauko bulala ta ɗauko bulala kuwa sai ta fara tsala wannan yarinya maimakon ta mata nasiha ba nasiha babu gargaɗi babu jan kunne sai kawai ta ɗauki bulala ta kama dukan yarinyar nan duka da ta yi wa yarinya sai ya jikkata ta da ya jikkata ta ala tela suka ɗauke ta suka kai ta asibiti Asibitin da aka tashi aka ɗauki wannan yarinya mai shekara bakwai aka kai kuwa wani asibiti ne da ke unguwar shagari locust mai suna bakari bole a cikin garin yola na jihar adamawa aka ɗauki aka yi sikanin da aka yi sikanin sai aka gane cewar sakamakon dukar da ta yi wa yarinyar nan ta jikkata ta ya taɓa ƙodarta ta dama saboda ƙodar ta kumbura Sikanin ɗin kuma da aka yi a asibitin, ƙodarta ta biyu ta ɓuya ba a iya ta ba. Ɗaya daga cikin likitocin asibitin da ya gudanar da wannan gwaji sai ya gano cewar ai baya ga dukan yarinyar nan da aka yi ya jawo wato ƙodarta ta kumbura gwajin jinin da aka gudanar ya nuna cewar tana ɗauke da cutar nan ta wato kumburewar hanta hepatitis B. wannan dalili ya sanya aka ba ta gado ana ba ta magunguna na yaƙi da ƙwayoyin cututtuka wato antibiotics likitan asibitin ya bayyana cewar sai an kwashe tsawon watanni shida ana ba ta wannan magani na yaƙi da ƙwayoyin cututtuka wato antibiotics na tsawon watanni shida wanda shine zai sa har wannan yarinya ta murmure a nan muna kira ga musamman ma waɗanda suke ɗaukan yara wanda suke musu aikatau wato masu musu wanke-wanke da share-share da goge-goge su rika ɗaukan yara waɗanda ya kasance 'yan mata 'yan shekara goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar isama amma ba yara ƙanana irin wannan ba ku ci gaba da kasancewa tare da tashar ttv domin nishaɗantar da ku da kuma ɗebe muku kewa. Ku kasance tare da mu a rana mai kamanta domin jin wani sabon shirin. Ni ne naku da mu Bello.